daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na rana a zagaye na biyu kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirin da muke dauki da yarda Allah kamar kullum akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin na ko kun san da sa ba duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan akwai mu dauke da shirin nan na mu koyi harshen farisanci muna kuma ɗauke da shirin nan na muleka iran akwai mu ɗauke da shirin nan kuma na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkar da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan dai masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki za mu fara da bayyana muku halin da duniya ta waye gari. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa yau Asabar za a yi musari fursunoni ta biyar tsakanin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas. kasashen duniya 79 sun yi watsi da matakin trump na kakabawa kotun hukunta mai laifuka ta duniya takunkumi shugabannin kasashen raya tattalin arzikin kasashen gabashi da kuma na kudancin afirka za su gana a birnin dar es salaam na tanzania domin tattauna rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo To suka ka cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Isra'ila ta saki fursunonin Falastinawa 183 yau Asabar a madadin wasu mutanen ta guda uku daga cikin waɗanda ƙungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza a wani ɓangare na aiwatar da yajirin tsage ta buɗe wuta ta Gaza da suka cimma. Kamar dai a makon da ya gabata za a yi musaya ta biyar a wurare biyu a zirin Gaza a jere in ji rahotanni. a maimakon haka isra'ila ta saki fursunonin falastinawa 183 ciki har da 18 da aka yanke wa hukuncin ɗaurin rai da rai ciki har da wasu fitattun mutane irin su da abu shidan wanda isra'ila ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai a birsheba a shekara ta 2004 bayanan sun ce kimanin mutane 111 daga cikin waɗannan fursunonin 'yan gaza ne da ake tsare da su tun ranar 7 ga watan oktoba wannan dai shine karo na biyar da ake gudanar da misali irin wannan tun bayan da jirgin tsage ta bude wuta a zirin gaza ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairu bayan shafe watanni goma sha biyar ana yakin na gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai sa ido kan musayar tun daga Amurka inda ya fara wata ziyara a ranar Litinin kamar da ofishinsa ya bayyana. Tun bayan fara tsagaita wutar an sako waɗanda ake garkuwa da su sha takwas da fursunonin Falastinawa biyu kashi na farko na yarjejeniyar wanda zai ɗauki tsawon makonni shida ya tanadi mika wa isra'ila a shimillar mutane 33 da aka yi garkuwa da su ciki har da akalla takwas da suka mutu a madadin falastinawa dubu guda da ɗari tara dubban masu zanga-zanga ne suka fito kan titunan kasar jordan da kuma iraki domin yin allah wadai da shirin shugaban amurka donald trump na korar falastinawa daga yankin gaza masu zanga-zangar a amman babban birnin kasar jordan da kuma wasu garuruwan kasar larabawa sun yi zanga-zangar nuna adawa da shirin na tilastawa mazauna zirin gaza kaura a jordan an gudanar da wani sabon daftarin doka an gabatar da wani sabon daftarin doka a majalisar dokokin kasar da zai haramta tilastawa farasinawa komawa jordan an kuma gudanar da zanga-zangar adawa da shirin a bagadaza babban birnin kasar iraki baya ga masar inda aka yi irin wannan zanga-zangar yayin ganawarsa da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a ranar alhamis trump ya bayyana shirin na kwace yankin gaza na palestinu tare da korarsu daga yankin inda ya bukaci kasashen masar da kuma jordan da su karbe su duk da cewa kasashen biyu sun yi watsi da shirin a hukumance shirin na trump ya ci karo da tofin alitsi ne daga shugabannin kasashen duniya da dama da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka donald trump ya rataba hannu akan dokar da za ta rage tallafin da amurka ke baiwa afirka ta kudu wanda ake ganin bai rasa nasaba da karar da afirka ta kudu ta shigar a kan batun kisan gillan da isra'ila ta aikata a zirin gaza da kuma kwace filaye a ranar juma'a ne fadar white house ta amurka ta tabbatar cewa trump ya rattaba hannu kan wani kuduri na yanke tallafin kudi ga afirka ta kudu saboda rashin amincewarsa da manufofin na filaye har ma da batun shigar da kara kan kisan gillar da ta yi a kotun kasa da kasa ta icj kan isra'ila gwamnatin trump ta bada misali da shari'ar da afirka ta kudu ta jagoranta kan isra'ila a kotun icj a watan disamba na shekarar 2023 kan washington da kawayenta fadar white house ta kuma ce gwamnatin trump za ta tsara wani shiri na sake tsugunar da manoman farar fata na afirka ta kudu da iyalansu trump dai bai bayar da wata shaida kan zargin da yi wa afirka ta kudu ba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin Tehran. Kasashe 79 na duniya sun yi watsi da matakin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya dauka na bawa kotun hukunta mai laifuka ta duniya ICC takunkumi suna masu cewa matakin na raunana tsarin dokokin kasa da kasa. waɗannan kasashen da suka hada da Canada, Jamus, Faransa, Afirka ta Kudu da kuma Mexico a wata sanarwar haɗin gwiwa na cewa irin waɗannan matakan na ƙara barazanar rashin hukunta masu manyan laifuka. har ila yau a cikin sanarwar kasashen wato 79 sun jaddada cewa takunkuman da amurka ta kaka wa kotun ta icc na iya yin eh, illa ga sirrin bayanan da suka shafi waɗanda abin ya shafa da shaidu da kuma jami'an shari'a waɗanda 'yan asalin waɗannan ƙasashe ne sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da trump ya sanya hannu kan wani umarni na zartarwa na sanya takunkumi na kuɗi da hana biza ga ma'aikatan icc da yallansu. su a sanarwar haɗin gwiwa da kasashen wato kasashen sun nuna yin nadamar duk wani yunkuri na kawo cikas ga 'yancin can gashin kan kotu shugaban amurka donald trump a ranar alhamis dai ya ba da izinin kakaba takunkumin tattalin arziki da tafiye-tafiye kan mutanen da ke aiki kan binciken kotun hukunta mai lafuka ta kasa da kasa da ya shafi 'yan kasar amurka da ƙawayenta irin su isra'ila matakin dai ya zo daidai lokacin da firaministan na isra'ila ke ziyara a amurka wanda kuma kotun ta hukunta manyan laifuka icc ko kuma cpe ke neman ruwa a shallo dangane da aikata laifukan yaƙi a zirin gaza sai dai kotun ta icc ta ce wannan matakin ba zai katse mata hamzari ba wajen gudanar da aikinta yau asabar shugabannin kasashen raya tattalin arziki na gabashi da kuma kudancin afirka oac da kuma sadc za su gana a birnin dar es salaam na kasar tanzania domin tattauna rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo shugaban kasar kenya william ruto da ke jagorantar kungiyar oic ya sanar da halartar takwarorinsa na congo da kuma ruwanda tun da farko a ranar juma'a ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun gana domin samun nasarar wannan tattaunawar inda fadar shugaban kasar kongo ta tabbatar da bukatunta da suka hada da tsage ta buɗe wuta nan take janyewar dakarun m23 da na ruwanda daga yankin kongo da sake bude filin jirgin saman goma da mayar da birnin ga hannun halastattun hukumomi a ranar juma'a a wani taro a malabo kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta tsakiya ta yi allah wadda da kungiyar m23 da kawarta ruwanda to jama'a karshen labaran duniyar kenan To mara lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma zan barin ku da sauran shirye-shiryen namu ai sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar takwas ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan shaban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau bayan da sojin sama na kasar Iran suka yi wa marigayi Imam Khomeini mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a matsayin da aka ɗauka na yunkurin juyin juhalin musulunci inda kuma suka halarci wurin da yake a masaukinsa da ke birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 soji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a barikin su wanda yake birnin tehran a cikin dare amma da labari ya yadu mutanen gari a ko'ina a cikin birnin tehran sun kai masu dauki kuma sun fatattaki sojoji masu gadin fadar sarki sha duk da cewa dai mutane suna dauke da ƙananan mukamai ne a hannunsu da haka kuma rauni ya bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan kuma aka shiga mataki na ƙarshe na faɗuwar gwamnatin sarki sha a ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin ƙasar rasha daga cikin dangin ronimov ya rasu yana da shekaru 53 a duniya sarki peter ya hau kan gadon sarauta a shekara ta 1696 ba sarki a1 alex yuji wanda kuma sarki peter ya yi ƙoƙari wurin ɗaukaka sarautar rasha a ɓangaren turai sannan kuma ya samu gagarumin nasara a kan wannan manufa tasa sai dai sarki peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda kuma baya wa makiyansa wanda kuma akan haka ne ƙasar rasha ta shiga cikin yanayi na wahalhalu masu tarin yawa a lokacin da yake mulki a ƙasar. masu wurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya yi amfani da jiragen yaƙi ya kuma ragargaza ma'aikatar tsaro ta kasar sannan kuma ya yi barin wuta akan fadar shugaban kasa na lokacin wato abdulkarim kasim sannan kuma ya kashe shi da mukarrabansa da kuma danginsa da dama sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasa iraki wani abu lura anan dai shine shi ma abdulkarim kasim wani juyin mulki ne ya yi wanda yi wa sarki faisal na ƙasar a shekara ta 1958 wanda kuma shi ma abdulsalam arif ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shirya shi ne domin kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau akan shugabancin ƙasar iraki a shekara ta shida. masu saurare ku kun san cewa shekaru 965 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan sha'aban na shekara ta 481 bayan hijira ibn barraj tabrisi Daya daga cikin mashhuran malaman fiqihu a kasar masar ya rasu an haife shi ne a kasar ta masar amma saboda ya rike mukami na alkali a birnin tripoli wanda yake arewacin ƙasar labanan halin yanzu na wani ɗan lokaci sai aka masa lakabi da tabrisi amma ya amfani da halartar karatuttuka na manyan malamai na lokacin sa irin su Sayyid Murtaza da kuma Shehu Tusi. Ibn Barraj ya shahara a bangaren ilmomi na addinin musulunci da kuma ra'ayinsa suka ja hankalin manyan malaman fikihu. Yana daga cikin manyan marubuta waɗanda suka ta gagarin marawa a wajen rubuta littattafai da suka shafi fikihu da tauhidi a lokacin sa. shahararren aikin ibn barraj dai a bangaren rubuce-rubuce dai shine littafin nan mai suna aljawami ulfiqhiyya wanda kuma shi littafi ne wanda ya kunshi tambayoyi da amsoshi kusan 820 game da batutuwa waɗanda suka shafi ilimin fikihu kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin mafi girman littafai wanda aka rubuta a ɓangaren fikihu a lokacin da yake raye. Jama'a masu saurare kun san cewa shekaru 39 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Bahman na shekara ta 1364 hijira shamsiyya a dai lokacin da ake cikin shekaru takwas na yakin da aka gwabza a tsakanin iran da iraki sojan kasar iran ɗin da sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna walfajr 8 a yankunan kudancin kasar iran wanda kuma dakarun kasar iraki suka mamaye yankunan a lokacin wani farmaki da ya samu gagarumin nasara a kan sojin saddam hussein wanda a lokacin suke samun goyon baya da ɗauki daga amurka da isra'ila da masu kasashen turai har ma da wasu daga cikin kasashen larabawa a rana ta farko da fara kaddamar da wannan farmaki sojin kasar iran dai sun kwace garin fao wanda yake bakin ruwa sannan kuma suka halaka dubban sojojin saddam hussein har ila yau sun ragargaza tankokin yaƙi da motoci masu ɗaukar sojoji aƙalla shida wanda kuma sun ragargaza jiragen yaƙi guda 45 da kuma kama fursunoni masu tarin yawa a yan wannan farmaki dai dubban sojojin iran ne dai waɗanda suka tsallaka kogin arban suka kuma shiga cikin gumurzu da sojojin ƙasar iraki a wannan lokaci sannan kuma suka fara kai farmaki sannan kuma sa kwace birnin na Pau wanda yake kudu maso gabacin kasar Iraki. Wannan aiki dai ya kasance abin mamaki mai sarkakiya da kuma nasara da kuma ya baiwa sojoji da kuma masana harkokin siyasa da na tsaro a duniya baki daya da ita kanta tsohuwar gwamnatin Irakin mamaki. Farmakin Nawal Fajr 8 an gudanar da shi ne da nufin tausasa wato harshe da kuma matsin lamba akan gwamnatin Saddam Hussein da ta kawo ƙarshen mamaya wadda take yi wa yankunan kasar Iran da kuma amincewa da biyan diya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. A lokacin da aka mame birnin nan bai ga asarar rayuka da jikatar sojoji na kasar iraki da dama an lalata tankokin yaƙi kimanin 600 da kuma na ɗaukar ma'aikata gami da jiragen yaƙi guda 45 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin idan ba a manta ba a kowace rana ta talata ne dai muke watsa wannan shiri kuma shafinmu na intanet yana nan ɗauke da matanin wannan shirin. A cikin wannan darasi idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa Muhammadu wanda ya kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansa da ke arewacin birnin Tehran wato Nasir sun tattauna batun zuwa hawan dutse. babban dutsen nan da ke gefen birnin tehran wato dutsen damovan suna son su je kan dutsen amma ba a kan ƙololonsu ba saboda tsananin sanyi da kuma dusar ƙanƙara da take cinkushe a kan dutsen amma suna da nufin zuwa gefen dutsen domin su ɗan yada rana sun dai riga sun je wurin dutsen nan kuma sun iske mutane da suke zuwa wurin wasu daga ciki sun kunna wuta wasu suna shan shayi saboda haka wannan ya ƙayatar da muhammadu matuƙa inda har kan je gefen wuta ɗin domin ya gasa hannuwansa da ƙafafunsa saboda tsananin sanyi da ke akwai akan wannan dutse ta cewa lokacin zafi ne amma kasantuwar dusar ƙanƙara ba ta riga ta narke ba har yanzu tamkar lokacin sanyi ne hunturu akan dutsen to amma domin jin ya cikakken bayani da yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa da za mu ji a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. پدر مافی بفرمایید بسم الله چای شای متشکرم نگودی اینجا انان آنجا اچن شما زندگی می کنید کو کنا رایوه خانه من گدانه بالا سما بسیار سوسی خیلی قره قشنگ میکو تمیز سبتتچه تابستان لوکچن بزره زمستان lokacin hunturu sard mai sanyi to ne. kai kasani ziba mai kyau ziba tarin mafi kyawun Dunya. duniya Da da قصه داستانها کیسوشی چه جالب دقایتروا مادر محیفیه مادرها محیفه ماتا بچه یارو بچه ها یارا آنها داستان میگویند. سو سنا فدین قصه چه داستانی؟ و چه قصه؟ در مورد دنگنه هست یکی دشی البته للی شعر واقع خوشمزه میدادی خواهش می کنم با کومی To madalla yanzu bayan da aka saurari kalmomin sai a gyara zama domin da ta kaya tsakanin محمدو da kuma abokin سلام پدر سلام بفرمایید چای متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است متشکرم خواهش میکنم To madalla ga wannan tattaunawa yadda ta kaya amma a cikin harshen Hausa. سلام پدر سلام علیکم بابا سلام بفرمایید چای علیکم السلام بسم الله شای متشکرم نگودی شما اینجا زندگی میکنید؟ کنید؟ انان که رایوه؟ بله خانه من آن بالاست آنجا ای گیدانا گای چن اسما اینجا بسیار قشنگ است لله ورنن ینا که کیو هوا هم خیلی تمیز است اسکا کما چه نی بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است ای a nan a lokacin bazara yana da kyau اما در زمستان خیلی سرد است اما لوکچن هنتورو اکوی سنی پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ بابا می کسانی دنگنه دا دوزن دماوند دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند شینه دوست da کوونه کیو دنیا kyau دماوند کوه داستان ها است. دماوند نده که چه جالب اهد بله، که بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند ای iyaye mata در da dutsen damoban سنا faɗin ƙisa ga چه داستانی؟ wace kissa? داستانهای زیادی در مورد دماوند هست اکوی کسوشی سوشی yawa دنگنه da دماوند کتاب هم در مورد دماوند هست اکوی ما لطفی دنگنه دا دماوند بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست ای تبس کون ایرن نو ایلی تاپی اکوی ما واقع سوشی چای شما خوشمزه است متشکرم شاینکا یه نده دادی دی. خواهش میکنم با komai. To madalla, to jama'a masu rare kun cewa Muhammadu da abokinsa sun riga sun je wannan wuri wanda kuma ko shakka babu ya iske sanyi mai tsanani a wannan wuri wanda ya samu ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke wannan wuri wanda ya hura wuta kuma ya amfana da wannan wuta domin gasa hannuwansa sakamakon irin sanyin da suka samu to domin jin yadda ta kaya tsakaninsu bayan kammala wannan zuwa hawan dutse sai aka sance tare da mu a cikin shiri mai zuwa a makafin mai ban kwana da ku ga maimacin tattaunawar kamar haka. Salam پدر Salam, بفرمایید chai. متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است متشکرم خواهش میکنم To madalla wannan shine ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma tsoho. Kafin wannan lokaci a madadin muhammadu da Haji da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. thank you leƙa iran jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu a sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai shi muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran inda za mu karkata da akalar shirin namu cokam zuwa birnin shiraz shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze ƙur'an takt jamshid fadar karim khan hafiziyye da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalashka da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke daukar hankali rumman din birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman din birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan roman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawan buɗe ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukan hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar dolar farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas. daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen faɗa da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu wurare kada ku sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana a kan birnin Shiraz, to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba, domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad Bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawakin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da rasuna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawakan adabi na duniya hatta ma a bangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin kasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar raƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma kasashen duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya yakmayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiyya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta 904 hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba kirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen. Tuma saurare kada ku sha'afa wannan shi namu muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na ƙasar Iran. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya kuma har yanzu dai muna nan a birnin na shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a takti jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar iran matattarar takti jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya matarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa takta jamshid lakabi da pespolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar Iran wanda aka gina wurin bisa umarnin Darvish shekara ta da 518 miladiya matatar lambun taxi jamshid tana da imanin faɗin mita murabbi'in 125 kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Taxi jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar ƙirƙire-ƙirƙire ta ƙwararrun maginan iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen masar girka armenia da suka kasance a ƙashin daular hakamanashiyan daga cikin fada mai girma a matar takjamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin aka kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to masu saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu da da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku masu wurare shi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.hausatv2.ng. Kisoshin rayuwa Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin al'urani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka haɗa da littafin da Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari, ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da na farko ga Fatima salamun alihi hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam bayan kwanaki kaɗan da komawarsa Madina daga aikin hajji sai Allah ta'ala ya umarce shi ya je makabartar bakiya ya kuma neman wa masu wato kabarburan gafara daga Allah don haka a cikin dare sai ya kira ɗaya daga cikin ‘yantattun bayansa wanda ake kira abu maubiha inda ya faɗa masa cewa an umarce ni in nema wa mutane makabartar ya gafara daga Allah ta'ala kuma ina son ka araka ni a lokacin da suka isa makabartar sai ya faɗa wa abu maubiha kan cewa an bani zaɓi na mabuɗan taskokin duniya har abada sannan aljanna da kuma haɗuwa da ubangijina a yanzu amma na zaɓi haɗuwa da ubangijina sai kuma bayan kwanaki kaɗan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fara rashin lafiyarsa ta ƙarshe sannan ya fara tunani yadda iko zai koma ga Aliyu da Abi Talib alaihi salam a bayansa ba tare da wata matsala ba ya so ya ɗauki wannan matakin ne saboda ya fahimci cewa akwai wasu manya-manyan sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke kwaɗayin shugabanci a bayansa don haka ne ya ta da rundunar Usama ɗan Zaidu ɗan shekara goma sha bakwai a duniya, sannan ya tattara dukkanin wa'annan manya-manyan sahabbansa daga cikin muhajirin da kuma ansar tare da umarnin su fita tare da wato Usama bin Zaid zuwa ƙasar Roma ta gabas don su yi yaƙi a can. Don haka kafin su dawo yaƙi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa fati sannan Ali da Abi Talib alaihi salam ya karbi shugabanci ba tare da wata matsala ba kuma ko sun dawo ba za su iya yi masa tawaye ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wa Usama dan Zaidu dukkanin dabarbarun yaƙi da yake bukata sannan ya bashi tutar ya ce masa ya kama hanya sai Usama dan Ibn Zaid ya je wani wuri a bayan Madina wanda ake kira Jurf ya kafa sansanin sojojinsa yana jiran su su fito daga cikin madina Usama ya yi ta su amma suka ƙi fitowa, suka yi ta jan ƙafa, wasu ma suka fara sokar shugabancinsa. A wannan yaƙin, a lokacin da labari ya zo masa cewa masu suna masa suka a kan shugabantar da Usama, sannan sun fara sukansa a kan shugabancin da ya sanya Usama, a nan sai ya fito. ya yi masu magana inda ya sake jaddada musu kan cewa Usama ya cancanci shugabanci, kamar yadda mahaifinsa ma ya cancanci shugabanci kafinsa. Duk da cewa a lokacin ma sun ƙi amincewa da jagorancin wato Zaid ibn Haritha. Mun kuma fara kawo muku darussa da za mu iya ɗauka a cikin wannan hadisin na cewa dabarar da manzon Allah sallallahu Alaihi sallam ya yi na nisantar da masu kwaɗayin mulki a bayansa ya kasa samun nasara amma kuma ya zama hujja a kansu har duniya ta naɗe sannan su ma sun fahimci haka shi yasa suka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan haka mun ji cewa a cikin manya-manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya sanya ƙarƙashin shugabancin Usama akwai Abubakar da Umar da Abu Ubai da ɗan Jarra da Usman da kuma sauransu sannan ya ƙi sanya su kan rundunar don kada wani daga cikinsu ya yi amfani da matsayin don mai da shi damar wato biyar bukatarsa na kaiwa ga shugabanci a bayansa don haka ya toshe masu hanya sannan ya la'anci duk wanda ya ƙi tafiya tare da usama bai ƙi ya ƙi tafiya tare da usama a wannan yaƙin banda haka dabarbarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na shugabantar da Usama ɗan Zaidu kan wa'annan manya-manyan sahabbansa shine ya nuna mana cewa shugabanci cancanta ne ba yawan shekaru ba kuma Allah ta'ala ya nuna wa shugabanci yana naɗawa shugaba ne gargadon wato irin yadda bai wadda ya yi masa kuma zai ba ilmi zai ba shi ilimi da kuma ƙarfi da ya kamata ko ya cancanci ya samu kafin ya zama shugaba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar wannan duniyar manya-manyan sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ƙarƙashin shugabancin Usama dan Zaidu wanda bai fi ɗan shekara goma sha bakwai a duniya ba. A wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya gabatar da kansa a cikin musulmi alhali ya san cewa akwai wanda ya fi shi cancanta da aikin to haƙiƙa ya ha'inci Allah da manzansa da kuma muminai. A wani hadisin yana cewa Allah ta'ala yana kwaɗaitarwa sosai kan wajen zaɓen mafi ƙwarewar mutane wanda ya kasance mafi cancanta ga wani matsayi lalle su sanda cewa wato al'amuran shugabanci abu ne na cancanta su kasance amintattu a cikin kuɗaɗen da suke karɓa da kuma suke kashewa a cikin mutane sannan su zamanto amintattu a kashe kuɗaɗen kan abubuwan jin daɗin rayuwar mutane sannan su tafiyar da al'umma da al'amura da suka dace da adalci a kai wannan kadan kenan da yawan shekaru ba za su iya kaiwa gare shi ba da sanin abubuwan wato da ya kamata yi su ne sharuɗa na gaskiya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin shugabantar da Usama ɗan Zaidu ya kakkaɓo wasu daga cikin waɗanda suke takara da Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi kan shugabancin al'ummarsa a bayansa ya karya zukatansu daga neman wannan mukamin ya kuma kashe gwiwarsu da yunkurinsu na neman wannan matsayin ya nesantar da su nesa ba kusa ba daga wannan burin nasu sannan su ma sun fahimci haka daga wajensa sallallahu alaihi wa sallam ba ku ga cewa umar yana cewa ya kai usama manzon allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi wafati kana shugabana ba su gushe ba suna jan kafa sun ci gaba da saba wa umarnin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya yi wafati wannan kaɗan kenan na abin da za a iya fahimta na shugabantar da usama ɗan zaidu ɗan shekara goma sha bakwai a duniya kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Qurayshawa da wanda ba Qurayshawa ba wato Ansar da kuma yadda dole ne shugabanci ya kasance a kan wanda ya cancanta musamman bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau wannan ya tabbatar mana akwai makirci babba da aka ƙulla don hana imam ali salam wato zama akan kujera da shi kadai ne ya dace ko kuma cancanta da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa daga nan sai zazzabi ya tashi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa a lokacin matansa suna kusa da shi a duk lokacin da suka sa hannunsu a kansa sukan ji yana zafi sosai sukan sanya ruwan sanyi kusa da shi a duk lokacin da ya ji zafi sosai yakan sa hannunsa sannan ya shafi fuskansa da hannun nasa mai sanyi sai mutane suna ta kai kawo suna ban kwana da shi sai da suka taru a gininsa sai ya fara masu magana ya ce ya ku mutane an kusa a ɗauke raina ɗaukewa mai sauƙi sannan tafi gaba ɗaya hakika na gabatar da maganganu don sauke uzuri da ke kaina a kanku sai dai lallai ina barin littafin Allah mai girma da ɗaukaka a cikinku da kuma zuriyata ahli baitina sai ya kama hannun aliyu da abi salam ya ɗaga ya ce ga aliyu nan tare da alkur'ani kuma alkur'ani na tare da ali ba za su taɓa rabuwa ba har sai sun riske ni a tafkin alkausara abin da ya kamata al'umma ta yi shine ta bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta bi abin da ya faɗa mata ta bi amirul mu'minin alaihi salam ta miƙa masa shugabanci don shine kawai zai tafiyar da al'amarin wato musulmi kan koyarwar alkur'ani mai girma don da kuma hukunci da littafin Allah ta'ala ta yin haka ne kawai za ta tsira daga dukkan wato tawaya kuma fitinu ba za su same ta ba haka ma dukkan hatsura ba za su same ta ba da kuwa musulunci zai ɗau matsayinsa kai tsaye a duniya ya kuma sami iko da ita gaba ɗaya ya cika ta da adalci a cikin mutane har ila yau kafin rasuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaura rawaninsa sai ya je masallacinsa ya hau mimbari sai ya ce masu lalle ubangiji na ya hukunta ya kuma rantse kan cewa ba zai yafe zaluncin azzalumai ba don haka ina haɗa ku da Allah duk wani mutum wanda yake da wani abu da na yi masa sai ya tashi ya faɗa don ya ɗauki kisasi saboda ƙisashi a gaban duniya wato a nan duniya ya fi muni da ƙisashi a lahira inda za a yi hakan a gaban mala'iku da kuma annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna musu kan cewa zalunci kowace iri ce mutum ya warware shi a nan duniya ya fi masa adalcin lahira wanda ya fi tsanani an daɗe ba wanda ya yi magana sai wani mutum daga ƙarshen masallaci mai suna sawada ɗan ƙais ya ce e ya manzon allah ka taɓa duka na a wani wuri a ciki na don haka ina son ɗaukar ƙisasi sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya zo sannan ya aiki bilal ya kawo bulala daga gidansa da ya kawo sai mutumin nan ya wato sunkuya sannan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaye rigansa a daidai cikinsa sannan ya ce kai mani izini in sa bakina a kansa sai ya ce e sai ya ce ya manzon Allah ka kwaye mani cikinka sai ya ce ya manzon Allah ka yi mani izini in sanya baki na a kan cikinka sai ya ce masa e sai ya sanya bakinsa a kan cikin manzon Allah sallallahu alaihi sallam idanunsa na hawaye yana zubar da hawaye sai yana cewa ina neman tsari daga wuta albarkacin wurin kisashi na ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lahira sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa za ka yi kisasi ne ko ka yi afuwa sai ya ce na yi afuwa ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannayensa sama ya masu albarka yana cewa ya ubangiji ka gafarta wa sawada saboda afuwa da yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabinka to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbiyyar iyali masu raro barkamu da haka kuma barka barkamu sake saduwa da ku a cikin shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion boh karkashin hausa tv da ke nan Binin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshe. yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehu malamin nan muhammadu sadar da zare da ke binin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan saƙon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk da kuma yadda yali za amfana da shi yau malam zai tashi ne daga haƙƙin hannu kan cewa duk abin da aka aikata da shi zai ba da shaida a gaban allah subhanahu wa ta'ala muna sauraron malam yan uwa masu girma yan uwar imani masu jinmu da shauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke ga allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai da ya ba mu ikon ci gaba da bayani a risalatul huquq na imam Aliyu hussein al-abidi na ɗan imam hussein alaihi muna nan dai akan haƙƙin hannu na'am duk abun da ka aikata da hannunka to gobe a wurin allah ta'ala zai ba da shaida a kanka ko a gare ka laka au alaika ka taimaka ko kai ne da hannunka farama wani ɗan uwanka ɗan adam harsashi kai kowane halitta ta allah ta'ala ka kashe shi ko ka sa sanda ka buge shi ko ka burma masa wuka ko ka shefa masa wurga masa wani dutse ko wani bom ko wani abu mai kama da haka to gobe a lahira wannan hannun zai yi husuma da kai za ka gan shi a matsayin wata halitta wanda yake neman haƙƙinsa a wurin allah kanka in kuma alkhairi ka aikata da shi to za ka gan shi wata kyakkyawar halitta wanda zai ba da shaida ya taimaka maka ya ba da shaidar cewa ka yi alkhairi da shi Ka ba a zo ga haƙƙin wanda ka zalinta ko kuma sakamakon wanda ka taimaka ma ba tukuna hannunka yake neman wannan ka ci riba ko ka faɗi don haka mu kiyaye ba hannun ba har alan da ka yi amfani da ita to ka tabbata za ta kai ƙararka a wurin allah ta'ala wuƙa da ka yi amfani da ita sanda da ka yi amfani da ita ka cuta ma wani bindigan da ka yi amfani da ita har sashen da ka yi amfani da shi bulalan da ka yi amfani da ita ka cuta ma wani ita ma za ta kai karar ka wurin Allah ta'ala cewa da ita ka yi amfani ka zalunci wani kaza ita ma za ta nemi nata haƙƙi sannan idan da wannan hannun ka rusa gidan wani to shi ma ginin zai karar ka a wurin Allah kai ka rusa shi gini ne da wani kaza ya yi kuma ga amfaninsa to amma kai ka rusa in wani tsiro ne da wani ya shifka shi ma zai ƙara wurin Allah cewa kai ka cire shi ko kai ka karya shi ko kai ka taka shi akan zalunci haka ma in wani dabino ka sare ko wani itace ka sare shi ma zai ƙaranka ko ka ƙona ba gaira ba dalili zai ƙaranka a wurin Allah ta'ala idan wani ce ka keta alfarmarta bayan hannunka ya yi ƙaranka to sitiran jikinta ma za ta yi ƙaranka a wurin Allah hijabinta zai yi ƙaranka rigarta za ta yi ƙaranka zanen jikinta zai yi ƙaranka ya Allah wannan shi ya gani da ina a matsayin mai ibada a wajen sitirta bawanka wannan bawa a zalumin bawa shi ya gani to duk za su yi ƙararka a wurin Allah za su nomi haƙƙinsu kaga kafin a zo ga wacce ka cuta ma ko wanda ka cuta ma wayanda za su kai ƙararka a wurin Allah suna da yawa sannan ga shaidar muhalli. wurin da ka aikata abin shi ma zai yi ƙararka a wurin Allah masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan hakkin hannu kan kiran aikata ayyukan alheri da shi. In alheri kuma ka aikata zai ba da shaida a wurin Allah cewa ka aikata alheri a kansa tabbas za su yi mana shaida. Kinan babu abin da yake ɓoye. Kai har abin da yake kusa da shi aka aikata. Wala Allah bayan wani itace ne ko bayan wani ganye ne ko ko wani abu mai kama da haka za su shaida kusa da su dabs suna gani a gabansu ka yi su yi karanka a wurin allah ta'ala wala allah ka sha mamaki a wannan rana me yasa sitira za ta yi magana me yasa tsirrai za su yi magana me yasa bangon gini zai yi magana za su ce maka an taka na allahun lazi an taka kulla shai allan da yawa komai izini ya yi furuci ya yi magana shi ne ya buƙaci mu muyi magana don mu ba da shaida a kanka ko ka. laka au alaika mu dawo dai akan maudu'in muna magana akan haƙƙin hannunka a kanka don haka duk abun da za ka yi duk abun da za ka taɓa duk abun da za ka ɗauka duk abun da hannunka zai shafa to ka sani fa wannan shafar ko ɗaukan ko taɓawan wallahi gobe shaida ce laka au alaika shaida ce cewa ka yi a kan tsari a kan abin da Allah ya halatta maka ya zama maka ibada ko kuma ya ba da shaida a kan cewa ka yi wannan ɗin don keta alfarmar wani ko don taka dokar Allah don yi wa dokar Allah karan tsaye kuma Allah ta baraka wa ta'ala na ce maka adili ne bai barin haƙƙi in wani ya yafe shi sai fa in shi ya yafe kina hannunka in ba baka aikata alkhairi da shi ba to haƙƙin fa sai Allah ya fitar masa kata'an ne gobe lahira sai Allah ya hukunta ka sai Allah ya azabta ka a dalilin ka tuzarta haƙƙin wannan gabar taka don haka kai taka tsantsan kai dan adam a matsayinka na mai hankali ya zama dukkan abin da za ka aikata kana da yaƙini tabbas wannan zai zame maka alkhairi ne gobe a alakhira ba saba ba zai zame maka rahama a wurin allah ta'ala ba ya kai ka ga fishin allah ba hannunka zai maka shaida ta alkhairi ba zai maka shaidar ka aikata ta'addanci ba in ka yi haka ka yi daɗin kai za ka ci riba makomarka tare da annabawa da mursalai da ausiya na annabawa da salihan bayan Allah wa hasna ula'ika rafiqa in ku ba haka ba tufa makomarka tana tare da azzalumai na farko da na ƙarshe wal iyazu billah Kina yin kunne yaji gangar jiki ta tsira yan uwana masu girma yan uwar imani yau ma dai anan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya skolin saman bayani amma lokacin ya sake mana irin wancan halin nasa wato dai ya taka mana birki a yamakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv na nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin namu muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan lokaci da bada allah ya saka da alheri ya kuma kara ƙarfin jiki ni kuma awar kunin da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne mai kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na sashen sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ba ta lokaci ba albarkacin zagayowar cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar iran shekaru 46 suka gabata inda har yanzu ake cikin kwanakin jajiberi na cin nasarar wannan juyi na musulunci da aka yi a kasar iran rashin jagorancin marigayi imamu khomeini yadda Allah tabbata gare shi kan haka za mu gabatar muku da mawaƙi na gaba to Fijan Kamkar wani facen mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ya waka ta Hamasa game da zagayowancin na son jin jihar musulunci da yake masu iya magana cewa waka baki mai tafi daɗi bari haɗa ku da Kamkar domin jin abin da ya ta zama a shirin namu ai saurare lafiya. madalla a gaishe da Fijan Comcor game da wannan gudunmuwa da ya ba a cikin shirin namu inda ya rina mana waka game da zagayowar cika shekaru 46 da cin nasarar juyin juya halin musulunci a nan kasar Iran. Da fatan masu wari sun amfana kuma ta kayatar da su. Baran jarin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka haɗi shirin ya kawo jiki sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu da sabar waƙar amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwstb 1ng a huta lafiya. Oh,